Ishaya Sura goma sha bakwai Abin da Allah ya faɗa a kan Damaskus Abin da Allah ya faɗa game da Damaskus Duba, Damaskus ba za ta ƙara zama birni ba, amma za ta zama tsibin juji, za a watsar a bar biranen arowar, a bar wa tumaki da shanu, waɗanda za su kwanta, ba tare da wani wanda zai tsorata su ba, birni mai katanga za ta ɓace. daga Efraim, ikon sarauta kuma daga Damaskus, ragowar Aram za ta zama kamar darajar Isra'ila, in ji Ubangiji Maɗaukaki, a wannan rana ɗaukakar Yaƙub za ta ƙare, kitsen jikinsa zai lalace, zai zama kamar sa'ad da mai girbi ya tara hatsin da yake tsaye, ya kuma girbe hatsin da hannunsa, kamar sa'ad da mutum ya yi kala kawunan hatsi a kwarin Refayim. duk da haka waɗansu kala za su ragu, sai ka ce sa'ad da an karkaɗe itacen zaitun, aka bar ’ya'yan zaitun biyu ko uku a can ƙwanƙolin rassa, ko kuma aka kuma bar huɗu ko biyar a rassa na gefe na itacen mai ’ya'ya, in ji Ubangiji Allah na Isra'ila. A wannan rana mutane za su nemi Mahaliccinsu su kuma juye idanunsu ga Mai Tsarkin nan na Isra'ila, ba za su dubi bagade ba. waɗanda suke aikin hannuwansu, ba za su kuma kula da ginshiƙan Ashera ba, da kuma bagadan turaren da yatsotsin suka yi. A wannan rana biranensu masu ƙarfi, waɗanda suka bari saboda Isra'ilawa, za su zama kamar wuraren da aka ƙyale suka zama kufai a jeji, za su kuma zama kango, kun manta da Allah mai cetonku, ba ku tuna da dutse, ku ba, saboda haka, ko da yake kun fita ku shuka tsire tsire mafi kyau, kuka kuma shuka inabin da aka sayo daga waje, ko da yake a ranar kun shuka su, kuka sa su yi girma, da safe kuma sa'ad da kuka shuka su, kuka sa suka yi toho suka yi fure, duk da haka girbin ba zai zama kome ba, a ranar cuta da zafin da ba ta da magani. Kash, ga hayaniyar al'ummai masu yawa. suna hayaniya kamar rurin teku, kash, ga fushin mutane suna ruri kamar rugugi, kamar manyan ruwaye, ko da yake mutane suna ruri kamar sukuwar raƙuman ruwa, sa'ad da ya tsawata musu, ba su gudu can da nisa, aka kore su kamar yadda iska ya hura kan tuddai, kamar tattake kuma a cikin guguwa. Da yamma sai razana ba tsammani. Kafin safiya duk sun ɓace, wannan ne rabon waɗanda suka washe mu, rabon waɗanda suka yi mana ƙwace.